إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم wa shara al'umuri ma wuda satuwa kula ma wuda satin bida wa kula bida sin dalala wa kula wa rahmatulahi wa ya jama'a asal musulmi muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon a domin ci gaba da karatu a cikin littayen a sharhu sunna na al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala kamar wada aka saba a daidai wannan lokacin Darasin mu da ya gabata a cikin wannan littafin shine darasi na ashirin da hudu wanda kenan yau in Allah ya so za mu gabatar da darasi na ashirin da biyar a cikin wannan littafi a daidai gabar da muka dakata a darasin da ya gabata shine wurin da malam albarbahari ya kawo bayanin cewa wa man qala lafziyun bil qur'ani makhluqun wa huwa jahmi duk wanda ya buɗe bakinsa <clears throat> ya mace cewa lafazin alƙur'ani. ta ta kama wa da mu 'yan adam muke talikai to ya zama ɗaya daga cikin a ‘yan jahamiya wata ƙungiya ta fata wadda take da aƙidodi ba ɓatattu waɗanda ba sa kan daidai. Wanda kuma ya yi shiru bai wade haka ba, ko kuma ya ce alƙur'ani ba halitta ba ne wanda haka ya kamata. To, shi amma yana da wanga abin ya boye ya kudurce a rasa, shi ma dai duk yana cikin jahamiya din aka imam ahmad bin hanbal ya faɗa wajen mai da raki da martani ga abin da su yan jahamiya suke a kansa na bata da dagewa akan bata da illa ya kawo hujja da dalilin shi imam ahmad bin hanbal cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani a cikin hadisi kuma hadisi ingantacce hadisin da imam abu dawuda ya fitar da wannan hadisi aka kuma al'imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a kuma ibn maja ya fitar da wannan hadisi wanda hadisi ne mashhuri hadisin irbat dan sariya wanda imam al-albani rahimahullahu ta'ala ya sahaha wannan hadisi a cikin silsilatul ahadisi as-sahiha hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari bakwai da talatin da biyar wanda wannan ya nuna hadisi ne hadisi ingantacce wanda bai da wani aibi bai da wata illa ga hadisin a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani cewa innahu may yarish minkum duk wanda ya rayu daga cikin ku yana magana da sahabbansa adi bayan wucewa ta fa sayara tilafan kathira zai ga saɓani saɓani mai yawa sai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ma sahabbansa in wanka yayi musu haddara yayi musu kashe ni, sahabbai kenan ba wai mu ba wanda mujaddadi ta gama da wallahu rahmati ya shaida bayyana karara a cikin ihya sunna wa ikmadul bid'a cewa su shi kenan mujaddadi ko ga kurar kalmin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su kai ba kaga daidai da irin kwatankwacin mujaddadi kenan bai kai ga kurar takalman sahabban annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ina gare mu sai ka zabi inda za ka aza mu da ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana musu hannunka mai sanda da hasara su sa bai da Allah ta tabbata gare su cewa duk wanda Allah ya raya daga cikin ku rayuwarsa zai tsawo babu makawa sai ya ga saɓani <clears throat> kuma sabanin nan mai yawa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce fa iyyakum da ku wa mu da satin umur da abubuwa ƙirƙirarru waɗanda aka ƙaga fa inna ha dalala agagun abubuwa waɗanda aka ƙirƙira bid'a ne wa alaikum bi sunnati ina umarninku da bin sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da biyan sunnar mamaya shiryayyu al-mahdiyyin masu shiryarwa ma'ana waɗanda suka mai gurbin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-khulafa'ur rashidin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce afu alaiha ina horinku ina umarninku da cewa ku cije akan ita wannan sunna min nawajis da zagogi ku sa zagogin ku cije ku kai akan wannan sunna kada ta ainihi ƙaurace mata ko bauke mata idan muka lura ko muka tsaya muka diba za mu ga cewa gabanin ma mu shiga darasin mu sabo can abin da muka ragu a baya dangane da wannan hadisi ba akwai abubuwa da dama waɗanda ke waruwa musamman a lokacin ashura a cikin wannan wata na muharram wanda akwai bukata a tsawata kwarai game da suwa saboda dukkan wanda yake da'awar sunna sai kaurace ma waɗannan abubuwa na daga cikin waɗannan abubuwa hadisai da ke yawo a bakunan mutane cewa ana son ka yalwata ma iyalinka ana son ka a yi a cika ciki ma'ana a yi abinci har sai ya wuce wuri har sai an yi abinci a rasa yadda za a yi da shi dole na ka sai nama ko kana da ko baka da in ba haka ba wannan shekara za ka zauna cikin matsuwa da wahala wanda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ba ta karantar da wannan ba sa'annan shi mutum musulmi ko yaushe an aza ya ciyar da iyalinsa amma Allah ta'ala ya yabi muminai waɗanda idan za su ciyar lam yusrifu wa lam wa kana baina zalika qawama su ba sa israf kwano guda yana isansa a gidansa saboda haka ba zai bayar da kwano da rabi ba walam yafturu kwano guda ke isan shi ba zai bada dan marawa da rabin dan marawa ba bi ma'ana dan marawa da mudu a cire kwata daga cikin kwano din ba zai yi haka nan ba suna yi tsaka-tsaka abinda da yake isa shi za su ba iyali za ka ba wanda ya kallafa ma cewa wai sai kayan jajibir kuma wani da ya ce wai share ma wasu sallah ta a'a kawai ashura abin da da muhimmanci gare ta ne ka yi azumin ashura ka yi azumin tasu'a nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi kuduri da Allah ta'ala ya kawo ransa shekara mai dawowa da ya yi azumin tasu'a kuma ya yi horo da ya azumi na ashura kaga wanga abin da yaran mu suke sai suna hawan tituna suna kunna wuta suna ba wasu aiki ne irin na yan shi'a aiki ne na shi'a da ka magana wai ka bai yaran kai ɗin zuwa wawo wai da sunan wai wani abu mai kama da ibada ko addini sam bai koyi kusa ga addini ba a'a ko kuma wai a kama yara wai suna yanke dantabaru suna gasawa wai kamar laye daga sunan suna yin jarunna ina ko alama abinda kawai aka umarce mu shine yin abu ba ranar bakin ciki ba ce gare mu kuwa sannan ba wata rana ta ba za mu ɗauka kamar sallah ba da haka ya ku jama'a mu sani mu rike suna da haddara mu tsaya akan shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kenan sannan magana cewa wai ka cin ma dan uwanka ya baka shara ai ta kokuwa da kuke kuke da wannan wannan duk baya cikin addini musulunci bai yi umarni a kan wannan ba musulunci ya yi umarni da a kyautata wa asinu inna allaha yuhibbul muhsinin amma babu wani bangare na shari'ar musulunci da ya azama wani cewa sai ya biya wani shara dan kana so ba shi mutum ka zo ka kare shi wai sai ya biya ka share ka a'a wannan baya cikin abin da addini ya kira a kan shi da wannan kenan insha Allah subhanahu wataala daidai gabar da zamu do darasin mu a yau shine wurin da al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan kenan shine farkon darasin mu na 25 wa'lam annahu inna ma jaa halakul jahabiyya kasani kawai alakar jami'a ta zo annan fakkaru sirrab saboda sun kasance suna yin tunani game da ubangiji ubangiji subhanahu wa ta'ala babu wani da zai tsayawa yana tunani akan Allah da zarar wani abu mai kama da wannan ya darsa maka ka gane cewa shaidan ne yake son ya yaudare ka sai ka tsaya kana tunani Allah shi ya yi sama Allah shi ya yi ƙasa, Allah shi ya yi duwatsu, Allah shi ya yi itace, Allah shi ya yi ruwa, Allah shi ya yi kaza. Daga nan shaitan sai ya riya suka cewa to shi Allah ya yi shi. Kaga daga nan ka haɗa cikin halaka nan. Almuhim da ka fara wannan tunani ka ce a hudu billahi min shaitanir rajim sai ka bar wannan babu ka koma gaba. Saboda ta ga da hadiya sun dawo suna tunane game da Ubangiji azza wa jal. Ba da sanu lima wa kaifa sai suka shigar da don me kuma kaka aka yi. To wannan kenan. Kamar ma ina ganin na amman tassan ko ba na kamata mu dace gaskiya. A mun ce bare Ƙwarai da Wannan a abin da zai cewa afuwan inda muka daular sun mu ba ne kamata mu tashi ba warai inda ya kamata gaba da ya kamata mu tashi shi wa kana wa alam anna shi muka yi tashi da ya gaba warai inda za mu fara warkon darasin mu na ashirin da biyar wa qala ba'dul ulama sashe daga cikin maluma sun ce nan ne a darasinmu zai fara na yau darasi na ashirin da biyar. Wa ƙala ulama, sashen malamai suka ce, minuwan al'imamu Ahmad. Daga cikin malaman da suka yi magana akwai Imam Ahmad bin Hanbal, a rahimahullahu ta'ala, da abin da suke cewa, Aljahamiyu kafiron. wanda duk adda aƙida ta jahamiya kuma yana nan akan aƙidar jahamiya to maluma sun ce kahiri ne musamman al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala yayi jin karara jaharan yayi bayanin kahircinsa laysa min ahli al-qibla baya cikin ma abota al-qibla ليس الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس من آل القبلة سبو إذا كان من آل القبلة كان بعد أمر أكافر تجشيا سبو دا ما أبو شير قبلة باكا أكافر تجشيا فما شباه من متعدن على القبلة حلال الدم إمام أحمد الله يشرامه يتكاي جنين سمايا حلال jinin wanda ada aƙida irin ta jami'a jinin ma halattacce ne la rifu wa la bai gado ba a gado ne li'annahu qala saboda ya ce ga abubuwan da suka fitar da shi daga cikin addini na ɗaya la juma'ata wa la jama'a babu sallar juma'a a wurin ɗan jami'a bai zuwa wala jama'a haka baya sallar jam'i wala idai kuma ba a sallar idin azumi bale na layya wala sadakata kuma ba sadaka kamar abin da ya shahi zaka ko kuma iba a ba bayan Allah saboda Allah wa qalu yan jami'a suka ce mallam ya yakul alquran mahlukun duk wanda bai ce Alƙur'ani saliki na ba <clears throat> fa huwa kafirun suka ce kahiri ne kaga kuma su aka hare ai dan Alƙur'ani ba saliki bane ya za a yi maganar Allah ta zama talika baiwa kam ma'alun qur'ani ba ainihi wato taliki bane magana ce ta Allah bai karewa bai halaka sannan ko bata ba su zuwa bayan qur'ani ko a gaban Alƙur'ani. kuma wannan kahircin na mai irin wannan aƙida to haƙiƙa dukkan abin da ya faɗi na zantuttuka gaba ɗaya sun sa ya zama kai. saboda daga cikin abin da yake gudu cewa akwai asabil menene ma'anar ta'adil Allah ba shi sama Allah ba shi ƙasa ba shi kudu ba shi arewa ba shi gabas ba shi yamma kaga ana kokarin rasar da Allah kenan bayan shi Allah ta'ala ya waɗi wurin zamansa wanda shi ya san yanda ya zauna a kan wurin kuma da yadda ya cancanta shi Allah ta'ala ya zauna wurin da ya ambata alal arshi istawa istawa alal arshi saboda haka waɗanda maganganu da su ‘yan jahabiya suka buɗe bakinsu suka furta sun sanya sun zama kafirai kuma babu shakka duk wanda ya waje haka to lalle ya wada cikin mafi tsananin kayanci maganganun su baki ɗaya ma na ainihin kafirci ne kuma jininsu ya halatta don wanda duk adda irin wannan ra'ayi ya rusa addini gaba ɗaya babu wani abu da ya raga musamman maganar ta ƙarshe na cewa duk wanda bai ce Alƙur'ani ta na ba a wurin su na a ga wannan ya bayyana zaman su kayarai ƙarara a bayyane wasu hannun sai ba ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma suka halartar da yaƙar al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a wurin ya halarta su ɗau makami su dan faro mu wa qala man kana qablahum suka zaɓa ma waɗanda suka gabace su ba su yi koyi da suwa ba wamtahanin nasa mai shay'in suka jarrabi mutane da wani abu lam yatakallam fihi rasulullah wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam magana game da shi ba wala ahadun min ashabi radiyallahu anhum ajma'in aka ɗaya daga cikin sahabban annabi ba su yi magana da wannan abin ba wa aradu kawai dai abin da suke ni shine tabilal masajid wal jawami cewa la jum'ata wa la jama'a ba a sallar juma'a ba a sallar jam'i abinda an wasu masallatai su koma famfar ba kowa a cikinsu masallacin juma'a ba kowa masallacin hamsu salawat nan ma ba kowa wannan bakar aniya ta su ta ba su dama da suka halatta kashe al'umman musulmi. nisa suka halatta a kashe musulmi saboda sun suna saba musu game da aqida da haka an yi wani lokaci a baya lokacin mamun sun taba samun dama a wannan zamani suka aikata abinda suka aikata ga al'umman musulmi sun kashe wani gungu na malamai masana musulunci sun azabtar da wasu waɗanda suka azabtar dan ɗaya sun ƙi yadda da abin da su ‘yan jami'a suke a kan shi na cewa babu sallar juma'a babu sallar jam'i haka kuma alkur'ani talikina iyazan billah bisa ga wannan abin da suke waɗi. saboda haka lokacin da suna jarrabar mutane game da wannan abin da shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai magana ba sahabbai ba su wade ba to abin da suke kokari tilastawa ga jama'a na su sai sun haɗe haka kamar wanda abin ya kasance a zamanin Mamun da kuma wanda ya biyo bayan wucewar Mamun sun kama tilasta mutane akan dole sai an ce ƙur'ani saliki ne al'imamu ahmad bin hanbal shi ma ya fuskanci wannan sai ya ce alƙur'ani saliki ne in ba haka ba to lalle sai a dakatar da shi akan abin da yake a kai ne na da'awa da ƙarshe dai an hana mai karantarwa da ƙarshe kuma an kai shi gidan yari dan me bai yadda alkur'ani sadiki ba ne a ga wannan ya nuna mana cewa jami'a suna a kan fata jami'a suna da manohar masallatai musulmi su koma ba kowa cikinsu wannan kuma ita an mazhabarsu kuma ita abin da suke da imani a kai ne kenan wai da sallah da azumi da zakka da haji da wannan duk abin lissawa ba ne almuhimmu dai kai ka san Allah in ka san Allah shi kenan a na ta faru saboda mutum ya riga ya aje wace irin bauta ta Allah to ya za ka san Allah sanin Allah ya amfane ka kuma baka bauta ma Allah ba kuma baka dai Allah da takawa ba wannan aƙida da jami'a suka bullo da ita wa auhanil islama sai suka raunata shi wanga addini na musulunci a dalilin abin da suke a kansa sun yi ƙoƙari na ganin cewa sun raunata addinin musulunci wa jihada kuma suka yawon da jihadi cewa ba magana yaƙi don neman yadda Allah saboda su ba su ganin kahir ta kasurai kasurai ma bai kamata a ce musu kasurai ba me yasa ba za a ce ba kahirai kahirai ba in ji dadiya li'annahum ya'rifuna Allah dan sun san Allah ka gani ko banna kenan abin da suka zo da shi a abin da suke akan shi banna ne wa ma'ana ma'ana abinda jahamiya take niyya anna fir'aun anna fir'auna hakika shi fir'auna a wurin su musulmi ne li'annahu ya'rifu Allah bi qalbihi wai dan ya san Allah cikin zuciyarsa ya san cewa eh akwai Allah amma kaga ai fir'auna kahirina jagora na ma na kahirci kira ma yake zuwa ga cewa ana rabbukumul a'la in ma ya yadda akwai mahalici to ne a Allah babba a gani ko wannan ya nuna mana cewa ina aqida ta jahmiya aqida ta qatatta wai duk wanda ya san Allah ga zuciya shi kenan duk abin da ya aikata lalle ne a kira shi da sunan musulmi kaga wannan kuwa ba shi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira al'umma a ta ba ba shi ne wahayin da Allah ta'ala ya aiko shi da shi ba a ne ko lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aika wa ainihi ya aika da annabi Musa zuwa ga Fir'aun ai ya zo mai da ayoyi mabambanta da hujjoji bayyanannu qala laqad alimta ma anzala haula illa rabb illa rabbus samawati wal ardh Hakika ka san ba wanda ya saukar da wayannan in ba malikin samai da ƙasa ba wanda zai kwatanta fir'auna da cewa wai musulmi na kaga wannan inda ma bangaren rashin hankali ya taho da shi ba bangaren addini ba suka ce to eh lalle wannan baya da hankali to amma hitowa da janibin addini kuma ya haka danganta fir'auna da addini ala hali Allah ta'ala ya bashi bayyane, bayan mutuwarsa ana gani ne don ya zama aya ga waɗanda za su biyo wa baya wannan na bayyana muna illoli da ayyuba da banna da fata waɗanda jami'a suke a kanta raunanar da musulunci ba ƙaramar illa ba ce yau hintar da jihadi a ce ba a yin sa shi ma ba ƙaramin aibi ba ne wa amilu kuma sun yi aiki sun yi gwagwarmaya wajen raba al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sun saba ma hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa za su yi magana dangane da abin da ya shafi ayoyin alqur'ani za su yi ƙoƙarin zaƙulu ayoyi waɗanda an shaye su wa hatajju bilmata shaɓe, in ma za su kawo hujja to za su kawo hujja ne da aya qurani wadda hadda ɓoyayyen fassara ba waɗanda yake mukamat ba masu na fassara fashakkakun nasa fi adiyanihim sai suka sanya mu mutane shakku game da addininsu wa mu fi rabbihim ta koma suna husuma game da sha'anin su Allah wa qalu laysa hunaka azabu qabrin suka to akan batarsu suna cewa babu wata azaba ta kabari da za a yi iyadan billah alama qalu wala haudun kuma ba wani tafki na alkausar aka suka ce su yan jahmiya wala shafa'a ba maganar ceto in ji su wal janna wan aka wuta da aljanna ga wada jami'a suke cewa suna kudurcewa amma duk abin da suka kudurta na banna ne lam yukhlaqa wai ba a talita aljanna ba kuma ba a talita wuta ba bayan Allah ta'ala yayi ya yi tanadin wannan wuta da kuma aljanna ba sai bayi sun zo ba na daga cikin imani da Allah ka yadda cewa wuta gaskiya ce aljanna gaskiya ce amma kaga su jahamiya sun bauɗe wa wannan wa an kazu kasiran mimma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma sun yi musu mai yawan abubuwan da duk annabi ya waɗi sallallahu alaihi wa sallam fastahalla man istahalla takfirahum wa sai wanda ya halatta kafircinsu ya halatta su da jinainansu min hadal wajhi ta wannan huska li'annahu man radda ayatan min kitabillah saboda duk wanda ya maida aya guda daga cikin littafin Allah ya zan bai yadda da ita ba faqad da al-kitaba kullahu hakika ya mai da alkur'ani ga baki ɗaya wa marar da hadisan an rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ƙadarar da kulla ya mai da dukkanin hadisai yasa wani wurin Allah ta'ala ya ce afa nuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd amma jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa fi min fil hayati dunya za ku yi imani da sashen littaye sannan ku ce mu sashen littaye san hadisi guda na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar mutum ya yi musun dukkanin hadisi ne san aya guda kamar mutum ya yi musun dukkanin ayoyi ne na alkur'ani ga baki daya da duk wanda ya maida ayoyin alkur'ani bai imani da su ba saman zan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam bai imani da su ba wa huwa kafirun billahi alazim ya kafirce ma Allah shi Allah nan mai girma da aka hakika abinda jami'a suke a kansa to aqida ta gurɓatatta aqida ta tabbata aqida ta wadda a cike da shirkiyat ma'ana ta ɗauki nau'uka da dama na kafirci da haka duk da ma hujja za su kawo ko dalili to ba su kawo abin da an tabbatace, za su ɗauko wanda bai tabbata ba ne sai su koma kamar faɗin ubangiji ta'ala ne ya ce wa amman ladina fi qulubihim zaygun amma waɗanda adda karakata ta ɓata a zukatansu fayattabi'una ma tashabaha amin za su bi ayoyi masu koyayyar fassara ba za su ɗauko ayoyi masu na fassara ba a gare ko ayat da an an shaye ta amma sun ce ita za su kawo don su kafa dalili sai Allah ya zarge su da afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd eh, yanzu za ku yi imani da sashen littafi ko ka yarje mu sashen littahi warasihuna fil ilmi yaqulun dukan waɗanda an maluma matabbata a cikin ilimi malamai na Allah yaquluna amanna bih suna cewa mun yi imani da shi kullun a min indi rabbina duk daga wurin mahalicin mu Allah ne suna nihin al-muhkam wal mutashabih ayoyi masu bayyana na fassara da ayoyi masu koyayyen fassara duk Allah ne ya saukar da suwa da haka hakika ya ku bayan Allah mu sani cewa wannan ƙungiya ta jahabiya ko wannan aƙidu na jahabiya aƙida ce ta bata aƙidar da ba ta akan sawaba ba ta akan daidai ma'abutanta jininsu ya halatta kusan ma kafirai ne saboda duk wanda ya maida wani abu na littafin Allah kamar aya guda kamar ya maida littafin ne gaba ɗaya haka wanda ya maida hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi guda daga cikin jerin tarin hadisai shi ma kamar ya mai da hadisan ga baki ɗaya. Fadamat lahumul mudda sai mudda na lokaci ta doge tare da suwa wa wajadu min sultani wa wajadu min sultani ma'unatan ala sai suka dawo suna samun ma'una wani abu na rayuwa akan wannan kaga ya zan ba dan Allah suke yi ba dan su samu wani abu wa wada'u as-sayfa sai suka haza takobi ko makami wasauɗa da kurhu ko bulala alaman duna dalik ga wanda ba wannan ba fadarasa ilmu sunna wal jama'a wa awhanuhuma to fadarasa sai suka tsofe ilmu sunna ilmin sunna wal jama'a bi ma'ana ilmi na hannu sunna wal jama'a wa awhanuhuma sai suka raunanar da suwa wasarata ta taini sai suka zama da ilimin sunna ma'ana ilimi na alkitabu wa sunna suka zama abubuwa da an riga an ɓoye su an ɓoye sunna babu ta aka alkitab an ɓoye ba a biya sun yi haka ne li izharil bida saboda bayyanar da bidiyoyi da hanyoyi na bid'a wal kalam fiya haka ilmul kalam da abin da na falsafa shi abin da suke rinjayarwa da haka suka aikata abubuwan da suka aikata na banna suka turmuza wannan karatu na alkitabu wa sunna suka raunanar da shiya suka riki ilimi na jidali na jadal da ilimin kalam da ilimi na mamdik shiya abin da suka sa gaba wali kasara fihim suka kuma a don yawaita wannan ilimi na ilmul kalam da mantiki da sauransu wata ka zo majalisa suka riƙi wajaje na majalis wurin da suke karantar da ilimi na mande ilimi na alkalam falasifa kenan da dai sauran ilma na ƙasa wa zaru ra'ayahum ka bayyana abinda abinda sun ka fahimta na ra'ayinsu wa wada'u fihi kutuba suka aza tafai da yawa masu magana akan falsafa da kuma ilimin kalam da kuma abubuwa na bidi'a? wa asma'un nasa wa talabu lahum ar-ri'asa suka dawo suna ainihin ciyar da al'umma suna ba mutane abinci wa ɗalabu lahumar ri'asa ba abin da suke nema da wannan abin da suka bullo da shi sai don su samu jagoranci wa kyana siyatuhum kuma a rundunarsu ko jama'arsu ta kasance jama'a ce ko runduna ce babba sun ƙarfi komi ya zama hannunsu su yan jahamiya a wancan lokacin da ake ambata lam yanji minha illa man asama Allah ba wanda zai tsira daga sharrin su sai wanda Allah ya tsirata sun ɗanɗana ma malamai wahala iri daban-daban sun kashe na kashewa sun azabtar da na azabtarwa ga duk wanda bai yadda da abin da suke akan shi ba fa adana ma kana yasibu rajul abinda an mafi abin da ya kasance yana samuwar mutum min majalisatihim na zama da suwa ai ya shuka fi dini dole na ya koma mai shakku game da addininsa abu na warko mafi karamci kenan wanda zai samu maka idan kana tare da su yan jahamiya awi tabi'ahum ko kuma ya ban ma komi ya bi su ya yadda cewa alkur'ani mahaluki ne kaga da mutum ya yadda da haka Shi kenan ya halaka ya zama kahiri ya yadda cewa babu sallar juma'a ya yadda cewa babu sallar jami'i da yi haka ya zama nasu kaga ya zama kahiri ya bi su ga abin da an ra'ayinsu aw ya ra'ayahum ko kuma ya dawo ya ga cewa wannan ra'ayin da fahimtar da suke a kanta to ra'ayi ne wanda a cancantacce na gaskiya wala ya dire annahu alal haq <clears throat> kuma shi bai san cewa wannan abin akan gaskiya yake ba amma dai ya dawo ya bi su ya wadaka aw alal batil ko akan banna to tun da shi bai san wanga ra'ayi na ko na gaskiya ne ba ko na bata ne ba da aka kenan fasara shakan sai koma ya zama yana mai shakku bai sani ba Ba halakal halku sai aka samu halittu da yawa sun halaka a dalilin yan jami'a. masu ƙoƙarin cewa ba a yin sallah ba a yin azumi ba a yin hajji ba a yin juma'a ba a yin jam'i wai da ka san Allah shi kenan babu wani abu da za ka yi har sai da ya kasance ayyama ja'farin kwanukan a ja'far alladhi yuqalu lahu almutawakkil wanda ake ce ma almutawakkilu fa Allahu bil bid'a sai Allah ya kashe wutar bid'a a dalilin shi wannan bawan Allah da Allah ya tayar wa azhara bihi al Allah ya bayyana da gaskiya wa azhara bihi ahlus sunna kuma Allah ya bayyana da ma'abota sunna ya karfafe su a dalilin a Jafar al-Mutawakkil wa talat al-sinatuhum sai hadisan su suka yi tsawon, ma'ana ba wai tsawon harshe ba ta hanyar bayani gashi an zo ana bayani akan suna bayan yan bidi'a sun mamaye sun taho da abubuwa na shirka killatihim tare da zaman su ‘yan kaɗan, wa kasarar da halin bida da kuma yawan ma'abota bid'a ila yau mina haza a zuwa ga wannan a kwanikan namu lokacin da shi da yake kokarin rubuta wannan littafi to kaga abinda su yan jami'a suke a kansa suna kan ɓata, suna kan halaka suna kan kayirci sun aikata abinda suke aikatawa ga al'umman musulmi na jarraba su da wahalashe su cewa sai sun bi su da su da dukiya wani lokaci suna tsohuwa da tsorata su da kashe su da su da ɗaure su suna tsohuwa da abubuwa masu ban mamaki na dukiya idan kunya da kun karba ku bi su kuma wani abu ne mai sauƙi su hannun ta mutu ta haka ya ku al'umman musulmi mu sani a wayannan mutane na jahamiya alhamdulillah wannan yankin namu ba mu da suwa godiyar da muka wa Allah kenan ban tunanin a Najeriya ma akwai waɗanda a bisa ga wagga a ƙungiya ta jami'a. can ma inda suke da Allah ta'ala ya tayar da wannan bawan Allah da ake mace ma Jafar al-Mutawakkil to ya dage ya ci gaba ya samu wasu mataimaka waɗanda suka taimaka masa ana ta kira zuwa ga sunna a sun ɗauki dukkanin jarabawoyi da suka ci karo da suwa ta hanyar a wahal da ma'abuta ilimi sai da Allah ya kawo kuren yi wannan damuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kama ya bar almutawakkil game da al'umman musulmi da addinin musulunci da ainihi mafificin alhairi kuma ya zo ya ƙarfafa al'imamu Ahmad ya kama mai wannan da'awa wanda ana ce masa al-mutawakkil amma suna ne shine Jafar bin Wafiq Jafar bin Wafiq dama lokacin da ya kulla lokaci ne na fitina lokaci ne na tashin hankali don haka aka jingina shi da al-mutawakkil wanda ya dogara ga Allah ya shiga cikin fagen maya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kama mishi ya samu masu taimako son ɗayu suna kira zuwa ga addinin Allah zuwa ga bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai al'amari ya zo yana dawa yana sunkuyewa su yan bid'a da ke kira zuwa ga ce Kur'ani talitta na ko a ce ba a sallah da jam'i ko a ce ba a sallar juma'a da sauran abubuwan da shiga shika musulunci to sai ga masu da'awa na abi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun bayyana tare da suna yan kaɗan sai zamana a ga masu bata da yawa suna gwagwarmaya da suwa duk sadda aka samu masu bin Allah masu kira akan hanyar Allah waɗanda suka tsaya akan gaskiya to komi yawan masu bata komi yawan bata to ba za su iya mukawama da waɗanda suke akan gaskiya ba da abota gaskiya ba komi zaman su yan kaɗan kamar da Allah ta'ala ya bada labari kan min fiyatin qalilatin galabat fiyatan kathira bi idnillah da yawa yan kaɗan suka rinjaye masu yawa da ne ubangiji subhanahu wa ta'ala da haka al-imam Ahmad ya ga abin da ya gani ya ji abin da ya jiya an dandana masa abin da aka dandana masa idan ka karanta tarihin al'imam ahmad za ka ga abubuwa na ban mamaki dangane da abin da ya haɗu da shi don sha Allah subhanahu wa ta'ala kuma nan ya kamata mu tsaya amma mun dan cikin lokaci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya muna muwafaƙa da dace Allah ya sa ayyukan musu zama da neman yadda Allah duk wata kungiya ta ɓata, duk wata kungiya ta halaka ya Allah muna roƙonka ka nesanta mu da ita ya Allah subhanahu ta'ala ka tabbatar da mu akan shiriya ka tabbatar da mu akan bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك